shi farashi ba wani abu bane wanda yake sabo tuntuntun dama akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka yi fari an samu hawa farashi kamar yadda ya zo a hadisin anas dan malik yake cewa ghalat siru fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a nasu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya فقالوا sa'ir lana faqala inna allaha huwa al-musayyiru al-qabidhu al-basi wa inni la arju an alqa allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala mal yace farashi ya tashi yayi yayi sama a zamani annabi sallallahu alaihi sai mutane suka zo wajen annabi sallallahu alaihi suka ce masa ya manzan Allah ka yanke mana farashin da za mu dinga sayi da sayarwa da shi mana wato ya zamanto a sa wani eh, farashi a kasuwa a kasuwa dole kaza a sayar da shi sai nan sallallahu ya ce musu Allah shi ne mai jujjuya farashi kinan eh, dakta bai halatta gaba ya sanya farashi a zamu mu zo nan gaba yawa bai halatta ya sa ba in dai ba akwai zalunci a farashin ba in yanayi ne ya farlanta hmm. bai halatta ba amma in ya zamanto zalunci ne ya sa farashin ya hau to za mu zo a can gaba wajen magance matsalolin hawa farashi shugaba yana iya shiga kamar yadda irin su shekul islam ibn taimiyya suka faɗa sau da haka annabi salam sai ce inna allahu wal musa'ir allah shine mai jujjuya farashi alqabidul basi shine wanda yake talautar da wanda ya so shine wanda yake yalwatawa wanda ya so sai ce wa inni la'arju an alqallah walaysa ahadun minkum ne bi mazlamatin fi damin wala mm, mal mm. yace ina fatan na haɗu da Allah ba wani a cikin ku da yake bi na bashin zaluncin da na mai ko a dukiyarsa ko a jininsa mm. saboda haka wannan kaga yana nuna mana cewa kenan hawa farashi ba wani abu bane wanda yake sabo tuntuntuni dama akwai shi daga cikin dalilai shine akwai ɗaya daga cikin bayan Allah managarta ibrahim bin adahama waɗanda suke karanta tarihi sun san shi akwai lokacin da mutane suka zo wajensa suka ce masa farashin nama ya tashi a wajen mahauta mu kuma muna da bukata saboda haka sai ya ce ai kawai ku yanke mai farashi mana da kanku sai suka ce ai ba mu ne masu siyarwa ba ta ya za mu yanke mai farashi sai ya ce ku daina siya ya ce yanzu idan kuka daina siya da yamma ta yi idan babu mai siya dole su karyar da shi <laughs> ta haka za ku zama da shi haka haske mai ne gidan kowa afirka tv3 farkin rayuwa